daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran wacce ba adam ne tare da ku a wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana to abubuwan za mu gabatar muku da yardar ubangiji su ne labarin duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na ko kun san da ke gutsuro muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi muna kuma da shirin duniyar mu a yau sannan sai shirin na tarbiyya sai mu karkare da shirin lafiya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkan waɗannan abubuwa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya ce batun kare haƙƙin bil'adama a duniya ba komai ba ne sai karya. netanyahu ya ce ba za su daina yakin gaza ba iran ta yi kira da kori haramtaccen ƙasar isra'ila daga cikin ƙungiyar fifa ta ƙwallon kafa to yanzu sai a gaza zama domin a shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa batun kare haƙƙin bil'adama a duniya ba komai ne sai karya shugaban ƙasar ta iran masu pezeshkian ya bayyana cewa batun kare haƙƙin bil'adama da ake yi a duniya karya ce shugaba pezeshkian ya yi ishara da yadda masu ikirarin kare haƙƙin bil'adama suke sa kafafunsu suna take haƙƙin mutanen gaza da a cikin wato ƙasashen yamma da kuma a cikin ƙasashen yammacin asiya suna kuma tafka manyan laifuka a yau talata ne dai shugaban ƙasar ta iran ya gabatar da jawabi a wurin bikin girmama shahidan kallafafan yaƙi na kwanaki sha biyu inda ya bayyana cewa a cikin wannan duniyar wacce ta kiriya ci gaba da wayewa a gaban idan duniya ake yanke wa mutanen gaza ruwan sha da abinci a hana mata da ƙananan yara hakanan kuma ake tafka laifukan da suka kunshi kisan kiyashi amma kuma wai masu yin haka su ne ke magana a kan kare haƙƙin bil'adama shugaban ƙasar iran ya kuma ce masu yin magana a kan kare haƙƙin bil'adama ɗin su ne suke sa kafafunsu suna take shi shugaban masu fizishkiyan ya kuma ƙara da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka sun kawo hari a kan iran bisiyar cewa iran tana son kera makaman nukiliya kuma waɗanda suka kai wa harin mata ne ƙananan yara da kuma fararen hula da ba su da makamai shugaban ƙasar ta iran ya ambato hudubar imam hussein alaihi salam a wace wa abokan gaba a karbala yana cewa idan ba ku da addini to ku zama intattu a cikin harkokinku na duniya Shugaban fizikiyar ya ƙara da cewa a wannan lokacin suna yanke abinci da ruwa ga mutanen Ghana sannan kuma a lokaci ɗaya suna magana kan kare haƙƙin bil'adama wani annabi ko addinin Allah ne ya halatta tafka laifuka irin waɗannan Ƙungiyar malaman Musulunci ta yi wajabcin a karya killace Gaza da aka yi. Ƙungiyar malaman Musulunci ta fitar da fatawa a cikin wato wata buƙaci gwamnatoci da al'ummar musulmi da su yunkura cikin gaggawa domin kawo ƙarshen killace yankin gaza da aka yi da kuma wajabcin kaiwa mutanen gaza abinci da magunguna ƙungiyar malaman musuluncin ta kuma bayyana abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yin na killace mutanen gaza fiye da miliyan biyu da haka wato da hana su abinci da magani kuma ya shafi ƙananan yara mata da manya da cewa wani laifi ne da ba shi da tamka a cikin tarihi tana mai yin kira ga al'umma da kuma gwamnatocin da su motsa saboda su taimaki raunanan. kwamitin fatawa da yake ƙarƙashin wannan ƙungiyar ta malaman musulmi ya dogara da ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan ma'aiki da manufofi na shari'a da ƙa'idoji na fiƙihu da suka wajabta taimaka wa waɗanda aka zalunta da kawar da zaluncin da ake musu fatawar ta kuma bayyana cewa ƙin taimakawa wajen wato waɗanda suke da buƙatuwa da a taimaka musu kuma alhali da akwai damar yin haka yana daidai da yin tarayya a cikin laifukan yaƙi a wani gefen bayanin da ya fito daga ƙungiyar malaman musulmin ya kuma yi kira ga al'umma da su fito domin su yi zanga-zanga da zaman dirshan a gaban ofisoshin jakadancin ƙasashen amurka da turai da duk waɗanda suke da tasirin da za su iya yin matsin lamba a kawo ƙarshen azabtarwar da ake wa mutanen gaza har ila ya fatawar ta buƙaci ƙasar masa da ta ɗauki nauyin da ya rataya a wuyanta na tarihi da addini ta buɗe mashigar rafa saboda a shigar da kayan abinci da dukkanin buƙatun yau da kullum har ila yau ta ce yin shiru akan wannan batun shine wato bai dace ba ga ma'abota ilimi da kuma addini wani bangare na saƙon ƙungiyar ta malaman musulmi ya shafi yin kira ga ma'abota tunani da alƙalami da su rika aikewa da saƙonni ta shafukansu na yada zumunta domin yin matsin lamba saboda a kawo ƙarshen wannan bala'i da yake faruwa a gaza da aka kirkire shi To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musanci ta Iran. Firaministan haramtaccen ƙasar Isra'il ya ce ba za mu daina yakin gaza ba. Firaministan haramtaccen ƙasar ta Isra'ila wanda kotun duniya ta manyan laifuka take neman ruwa a jallo ya bayyana cewa babu yadda za su tsayar da yakin gaza matukar ƙungiyar Hamas ba ta miƙa wuya baki ɗaya ba. Benjamin Netanyahu ya kuma ce a lokacin da hamas za ta mika makamanta ne shine za mu yi tunanin ko za mu buɗe mata hanyar ficewa daga gaza da kuma dakatar da yakin a gefe ɗaya tashar talabijin ta cnn ta ambato wata majiya ta gwamnatin amurka tana cewa amurka ta gargaɗi ƙungiyar hamas a kan cewa haƙurin amurkan ya kusa ƙarewa kan batun tsagaita wuta tare da neman ƙungiyar ta gwagwarmaya ta bayar da jawabi a cikin gaggawa kafin makonni biyu masu zuwa tashar talbijin ɗin ta cnn ta kuma bayyana cewa amurka ta bai wa hamas lamunin cewa isra'ila ba ta shiga cikin tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi ba a tsawon lokacin dakatar da yaƙi wanda zai ɗauki kwanaki 60 sai dai kuma majiyar ta faɗa wa tashar talbijin ta cnn cewa amurkan za ta janye wannan lamunin da ta baiwa kungiyar ta hamas idan har hamas ɗin ba ta bayar da jawabi a cikin sauri ba sai dai kuma masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa sun bayyana cewa haramtaccen ƙasar isra'ila ce ummul sun tsaiko da ake samu na tsagaita wutar yaƙi ba ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas ba a nata gefen ƙungiyar hamas ta ce a mataki na bai ɗaya ƙungiyar tana son ganin an tsagaita wuta duk da cewa jagororin kungiyar agada ne za su yanke hukunci na ƙarshe khalilul hayya wanda jagora ne a cikin kungiyar ta hamas ya bayyana haka ne inda ya ƙara da cewa jagororin hamas ne a cikin gida ke da alhakin aiwatar da duk wani mataki na tsagaita wuta don haka su ne za su bayyana mataki na ƙarshe. iran ta yi kira ga kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa da ta kori haramtaccen kasar isra'ila daga cikinta kungiyar kwallon kafa ta iran ta aike da sako zuwa ga hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa da ta kori haramtaccen kasar isra'ila shugaban kungiyar kwallon kafa na iran mahdi taj ya bayyana cewa mun yi kira ga sheikh salman akan daukar ƙwararren matakai na akan 'yan sahiyoniya mun kuma rubuta wasiƙa zuwa ga fifa akan cewa ya zama wajibi da a kori wato da ɗaga wa ƙungiyar wato ƙasar hamtaccen ƙasar isra'ila jan kati bugu da ƙari ya kuma ce 'yan sahiyoniya sun kai wa hukumar ƙwallon kafa ta irin hari sun kuma kashe mana alƙalai 'yan wasa don haka ya zama wajibi a kore su daga cikin fifa taji ya kuma ce mun samu ci gaba sosai a wannan fagen muna fatan kungiyar fifa ta yi la'akari da waɗannan laifukan na haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarshen labarin duniyar kenan tuma da bayan da aka gama jin labarun duniya sai a gya zama domin a ji shirye-shiryenmu na gaba ko kun san duniyarmu a yau shirin tarbiyya da kuma shirin na lafiya da haka muke bin kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata, 22 ga watan Yuli na shekara ta 2025. wanda daidai da 27 ga watan Muharram din shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau kotun kasa da kasa da take birnin hague ta yanke hukuncin mallakawa gwamnatin kasar iran kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar kafin wannan lokaci dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin man fetur na kasar iran tun bayan gano man fetur a kasar amma daga bisani firaministan kasar iran na wancan lokaci dr muhammad musaddiq tare da goyon bayan malaman addini ya kafa dokar kwace wannan kamfani daga hannun turawan birtaniya wanda kuma ya samu amincewar majalisar dokokin kasar akan haka da haka kuma ikon kamfanin ya dawo a hannun 'yan kasa sai dai turan birtaniya ba su daɗin faro hakan ba daga wannan lokaci ne kuma sai su shiga kafar wando ɗaya da gwamnatin musaddik sannan kuma suka shigar da kara a gaban kotun ƙasa da kasa wadda take birnin hague wadda ta yanke hukuncin mallaka wa iran kamfanin a rana irin ta yau. masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yulin shekara ta 2002 jiragen yakin isra'ila kirar f-16 suka gudan wuta a kan gidan salah shahaza wani kwamanda a cikin dakarun al-Qassam rashin soji na kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas yahudawan sahiyuniya sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci harin kuma ya yi sanadiyar shahadar mutane goma sha shida ciki har da shi kansa shahada da matarsa da kuma ɗiyarsa karama baya ga kuma yara ƙanana tara ne suka rasa rayukansu a wannan hari kafin shahadarsa sala shahada ya zauna gidan kasan isra'ila na tsawon shekaru goma sha biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yuli na shekara ta 2003 sojin kasashen amurka da birtaniya waɗanda suka mamaye kasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 suka kashe 'ya'yan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wato udai da kuma kusai dukkaninsu an kashe su ne a birnin mosul daga arewacin kasar iraki kafin wannan lokacin da udai da kusai sun fice daga birnin bagadaza banda sojan amurka da birtaniya suka shiga cikin birnin amma bayan da wasu na kusa da saddam hussein suka shiga hannun sojojin amurka sun tona asiri akan wuraren da udai da kusai suke boye daga wannan lokaci ne kuma sai sojojin mamaya suka kai hari a wurin sannan kuma suka kashe su lahira ‘ya'yan na saddam hussein sanar da hannu dumu-dumu a ta'asar mahaifinsu wanda ya ta tafkawa a lokacin da yake raye kuma yake mulki a ƙasar iraki na kisa da musgunawa dukkanin wanda bai amince da salon mulkin kama karya na saddam hussein ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan yulin shekara ta 1961 dakarun faransa sun kai hari a tashar ruwa ta bezet wadda take arewa maso gabacin tunisia kuma an fara gwaza yaƙi a tsakanin dakarun ƙasashen biyu a kan birnin mai cike da tarihi banda tunisia ta samu 'yanci daga faransa a shekara ta 1956 faransa ta mamaye tashar jiragen ruwan sannan kuma ta ɗauke ta a matsayin wani sansani na sojin sama sai da kuma indonesia sun yantar da wannan tashar jiragen ruwa daga hannun tura mulkin mallaka na faransa inda suka yi asarar rayuka 750 sannan kuma yakin franco tunisia ya kawo ƙarshe a cikin tagomashin tunisian shekaru biyu bayan haka kuma a hukumance faransa ta kwashe dukkanin sojojinta daga tashar jiragen ruwa ta bizarte. masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan yulin shekara ta 1988 kwanaki hudu bayan da iran ta amince da kuduri mai lamba 598 na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sojojin gwamnatin mulkin kama karya na kasar iraki karkashin gwamnatin saddam hussein sun kaddamar da wani gagarumin hari a kudancin kasar iran kudurin wanda aka zartar kimanin shekara guda da ta gabata ya buƙaci a tsage ta buɗe wuta da kuma ayyana kasar a matsayin wadda ta ce zarafi da kuma biyan diya ga waɗanda harin ya da su da musayar fursunoni da kuma mayar da sojoji na bangarorin biyu zuwa kan iyakokin ƙasashen duniya a baya dai gwamnatin zalunci ta saddam hussein ta amince da wannan kuduri amma lokacin da ita ma iran din ta amince da kudurin sojin saddam hussein sun sake kai wasu munanan hare-haren akan kasar iran da umarnin margayi imam ne na hada karfi da karfe da kuma bayar da kariya a tsakanin dukkanin dakarun kasar da kuma sojojin sa kai harin da sojojin ba'as na kasar iraki suka kai musu ya cira sannan kuma ya jawo asarar rayuka a cikin su lamarin da ya fallasa yanayin da saddam hussein yake ciki na shiga damuwa ba ga kuma yakin shekaru takwas inda aka gwabsa tsakanin sojin saddam hussein da kuma sojin jamhuriyar musulunci ta iran ya kawo karshe a ranar goma ga watan agustan shekara ta 1988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 babban sakataren majalisar Dinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan birnin soida dar'a da kuma tsakiyar birnin damascus na ƙasar siriya ya kuma yitar da sake girke sojojin mamayar isra'ila a tuddan golan da suka mamaye guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen duk wani cin zarafi da cin mutuncin yankunan siriya da mutunta yarjejeniyar raba gari da aka kulla a shekara ta 1974 yana nana ta buƙatar goyon bayan sahihanci bisa tsari da miƙa mulki a ƙasar ta siriya bisa muhimman Ka'idojin ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2254 a shekara ta 2015 ya bayyana matuƙar damuwarsa game da ci gaba da tashe-tashen hankula a lardin Suwaida, wanda rahotanni suka ce ya lashe rayukan ɗaruruwan mutane ciki har da fararen hula tare da jikkata wasu da kuma raba wasu da muhallinsu ya yi Allah wadai da duk wani nau'i na cin zarafi kan fararen hula ciki har da rahotannin kashe-kashen gilla da kuma ayyukan da ya ce suna ƙara rubuta wutar rikicin ƙabilanci tare da hana al'ummar siriya damar samun zaman lafiya da sulhu bayan shekaru goma sha hudu na ƙazamin rikici babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya sake nana ta kiransa da a gaggauta daƙile tashe-tashen hankula da ɗaukar matakan gaggawa don dawo da kwanciyar hankali da sauƙaƙa ayyukan jin kai ya kuma yi Allah wadai da wannan cin zarafi ya kuma yi alkawarin gudanar da bincike a kansu tare da hukunta waɗanda ke da hannu a cikin lamarin ya kuma yi kira da a nuna gaskiya a cikin wannan tsari a wani ci gaba da aka samu kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa manzo na musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar siriya ger pedersen yana gudanar da tuntuɓar juna sosai a cikin wannan rikici yayin da mataimakinsa Najat Rochdi ke birnin Damascus yana kuma yin cuɗanya da ɓangarori daban-daban a bangaren jin kai ofishin kula da ayyukan jin kai na ocha ya yi gargadin cewa munanan hare-hare na ci gaba da jefa fararen hula cikin hadari tare da samun rahotannin gudun hijira da kuma lalata muhimman ababen more rayuwa da suka hada da ruwa wutar lantarki da hanyoyin sadarwa babban jami'in kula da ayyukan jin kai na kasar siriya adam abdul maula ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya da abokan hudata na jin kai na shirin aikewa da tawaga don tantance bukatu da bayar da muhimman taimako a birnin suwaida da zaran sharuɗa sun ba da dama tare da cikakken haɗin gwiwa da hukumomi da abin ya shafa Ocha ta kuma yi gargaɗin cewa har yanzu ana takurawa hanyoyin shiga yankunan da lamarin ya shafa saboda rashin tsaro da kuma rufe hanyoyi an ba da rahoton cewa fararen hula ba su iya isa wuraren da aka keɓe a matsayin matsaunin 'yan gudun hijira a ɗaya bangaren kuma abokan aikin jin ƙai sun yi gargaɗin cewa cibiyoyin ayyukan jinya sun cika makil ciki har da makwabciyar birnin wato karamar hukumar dar'a inda asibitoci ke dab da kasa iya aiki hukumar lafiya ta duniya ta aiki da kayayyakin jinya na gaggawa zuwa dar'a wata majiyar diflomasiyya ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa siriya ta miƙa buƙatar ta ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da zaman gaggawa dangane da yadda gwamnatin mamayar isra'ila ya ci gaba da kai har-hare kan ƙasar wanda ke nuni da cewa gudanar a ranar alhamis da ta gabata a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta fitar ta yi kira ga kasashen duniya da kwamitin sulhu da su ɗauki matakan gaggawa don kawo ƙarshen har haren wuce gona da iri da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kan ƙasar ta siriya har ila yau ta yi allah wadai da kausar murya kan harin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan cibiyoyin gwamnati da na fararen hula a birnin damascus da suwaida da ke kudancin siriya ta kuma jaddada cewa harin na baya-bayan nan wani bangare ne na tsare-tsare na manufofin gwamnatin mamayar isra'ila na haifar da tashin hankali da hargitsi da kuma gurgunta tsaro a siriya ta nana da cewa harin na gwamnatin mamayar isra'ila yana wakiltar keta dokar majalisar ɗinkin duniya da kuma dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa har ila yau ta ɗora wa gwamnatin mamayar isra'ila alhakin taɓarɓarewar lamarin inda ta yi nuni da cewa siriya tana da haƙƙin kare ƙasarta da al'ummarta ta hanyar dokokin ƙasa da ƙasa idan dai ba a manta ba a cikin kwanakin nan ne dakarun gwamnatin siriya suka shiga yankin durus na birnin soida domin sa ido kan yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka cimma da manyan mutane da manyan birnin biyo bayan gama da 'yan kabilar bedouin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama gwamnatin mamayar isra'ila wadda ta bayyana cewa ba za ta taɓa yin watsi da durus ba tare da yin kira da a kare su ta kuma kaddamar da wasu hare-hare ta sama a yankunan suwaida da dar'a da kuma birnin damascus babban birnin ƙasar jiragen saman sojojin mamayar isra'ila sun kai hari kan ginin janar na ma'aikatar tsaro da kuma kusa da fadar shugaban ƙasa ministan tsaron gwamnatin mamayar isra'ila yisra'il kanz ya sanar da cewa an kawo ƙarshen sakonnin gargaɗi da aka aikewa birnin damascus yana mai barazana ga abin da ya kira mummunan hare-hare kasashen duniya suna ci gaba da yin allah wadai da hare bama-bamai da gwamnatin haramtacciyar Ƙasar isra'ila ta kai kan birnin damascus kuma amurka ba ta ba da sanarwar yarjejeniya don dakatar da hare ba ci gaba da gumurzu da ake yi a birnin suwaida tsakanin jami'an tsaron ƙasar siriya da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma har-haren da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a ranar laraba kan cibiyoyin gwamnatin siriya da suke birnin damascus da suwaida sun haifar da tofin alatsi ne da kiraye-kirayen dakatar da kai har-haren na gwamnatin mamayar isra'ila ma'aikatar haƙoƙin wajen turkiya ta yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan birnin damascus wanda ya auna harkwatar soji da ma'aikatar tsaro da kuma yankunan da ke kewaye tana mai da cewa suna da nufin kawo cikas ga yunkurin siriya na samar da zaman lafiya da tsaro ma'aikatar ta kara da cewa kasar siriya na da wata dama mai cike da tarihi na rayuwa cikin lumana da kuma shiga cikin kasashen duniya bayan hambarar da gwamnatin shugaba bashar assad a watan disamban bara a nashi bangaren shugaban amurka donald trump ya ce akwai rashin fahimta tsakanin bangarorin siriya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma ya yi magana da bangarorin biyu kuma yana fatan ganin an kawar da tashin hankali da kuma taimakawa siriya domin samun kwanciyar hankali shi ma sakataren harkokin wajen kasar ta amurka mako rubio ya sanar da cewa dukkanin bangarorin sun amince da daukar matakin kawo karshen tashin hankali ya rubuta a shafin sanatotar cewa sun amince da wasu matakai na musamman da za su kawo karshen wannan mummunan yanayi da tashin hankali ya kara cewa yana sa ran dukkanin bangarorin za su cika alkawarin da suka dauka ita ma kungiyar tarayyar turai ta kuma nuna damuwarta kan faɗan da ake yi a ƙasar siriya inda ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin da su kare fararen hula ba tare da nuna wariya ba a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta kuma yi kira da mutunta 'yancin ƙasar ta siriya bisa la'akari da karuwar hare-haren da isra'ila ke kaiwa kan yankunan siriya a nata bangaren faransa ta yi kira da a kawo ƙarshen abin da ta bayyana a matsayin cin zarafin fararen hula a suwaida ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar jamus ta yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta ƙauracewa duk wani mataki da kan iya kawo cikas ga zaman lafiyar ƙasar siriya a nata bangaren jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin ministan harkokin wajen ta abbas arakci ta yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila take kaiwa kan kasar siriya inda ta yi kira da a kawo ƙarshen wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke yi a nata bangaren kasar labanin shugaban kasar ta joseph aun ya yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan kasar siriya waɗanda suka auna babban birnin kasar damascus da kuma haikwatar gwamnati a cikin wata sanarwa da gwamnatin jordan ta fitar ta tabbatar da cewa siriya na da 'yancin mallakar dukkanin yankunanta kuma al'ummar suwaida wani bangare ne na kasar ta siriya a bangare guda kuma abu dhabi ya yi maraba da yarjejeniyar ta buɗe wuta a soyida tare da yin allah wadai da hare-haren gwamnatin mamayar isra'ila kan ƙasar siriya gami da tabbatar da goyon bayanta ga zaman lafiyar ƙasar siriya da 'yancin yankin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fitar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi allah wadai da harin da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kasar siriya tana mai bayyana hakan a matsayin cin zarafin gwamnatin siriya a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce abinda gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa cin zarafi ne ga 'yancin kasar siriya da kuma wuce gona da iri da nufin kawo cikas ga zaman lafiyar kasar siriya kungiyar jihadul islami ta yi allah wadai da harin da yahudawan sahiniya suke kaiwa birnin damascus da yunkurin dora manufofinsu a kan kasar ta siriya gami da kokarin rusa haɗin kan al'ummar siriya da kuma wargaza amincin yankinta Ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta ɗauki matakin wuce gona da iri kan ƙasar Siriya a matsayin wani ɓangare na makirce-makircen makiya na mame ƙasashe da kuma haifar da fitina. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu. A nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali mistararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faru kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauci ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya samu al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jihar hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke karkashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce. shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to sauraro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe in yara ma iyaye yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alkakai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake. ba da misalin da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika har wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne kaga na da misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mashi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar shi ba. to ka gani wanne kake wanne kai treating a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku dan ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cikin sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa ko kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka dauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka yi wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka ba shi magani to sai ka ɗauko maganin kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin cizon sauro ko ka dauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to kaga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu. to an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikinsu ko ya hakan yake ne? To, ah, wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka cututtukan nan da ake yake yaduwa cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus ka ce ake kamar cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi Idan an ba da magani kuma magani ya ki yiwa ya ke aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tsayayyara a tashan magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? To hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa. Na farko wannan cuta ba warke za ta ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kan shi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shi shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi ta kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su jawo wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illa shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar yane jiki yake kin karbar magani ne musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta to akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar kasan cutuka da ake ɗiban su me yi tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne da ba ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga ko an ba shi maganin ba zai yi ba yiwuwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kama a ce ka sha sau bakwai sai ka je ka sha sau biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sau sauki shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutan zai iya ya ka iya wannan cutan zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an sha shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a'a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar yadda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya su je a basu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan gashi nan an riga an rubuta maka kuma kaga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ƴan kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi maganin da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai in baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a ɗari uku wani kuma ga zaka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa kula da sama Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa biyu VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ku kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo ƙasarsu a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani za a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya su tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ku ka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga nan su ko masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga mu a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin ne zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka samu da shi ya bijira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to ai ranga kame kame kenan dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na Afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da bashi da lafin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai ka gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in kace mishi sai kuma mutane mu sai a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai ga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kuma baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu sai kadirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a bane idan sana'an baka ce kira ka sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce kamar a bani magani kaza kawai ka ɗiba ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ma typhoid ban ka san typhoid ban ka san inda yake ka san malaria ka san inda yake ka san irin wani irin zawayi mutum yake ko ka ɗauki magani gani ka ce a baka ja da yelo a baka wani farin capsule ta sha ka firka a cikin ka to ka ga irin wannan sai mun kiyaye to su hukumomi ya kamata san cewa waannan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauke maka kwaya dan gadan shi a cikin kwali ka ta sha ka da firka daga san illan da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin ka zai maka illa nan gaba ba kuma baka san cewa nan gaba zaka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ga ka ta sha ko ba a samu waraka ba. To masu mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabata.